gobe ne in Allah ya kai mu za a ci gaba da gasar nahiyar yankin turai wanda ake yi a can kasar faransa za a shiga zagaye na biyu mai taken kihuwa daya. za a buga wasanni guda uku gobe inda za a buga tsakanin switzerland da poland sai wales za ta buga da northern ireland sai croatia za ta buga da portugal ranar lahadi idan allah ya kai mu a 26 ga watan da muke ciki faransa za su buga da republic of ireland sai germany za su buga da slovakia inda hungary za ta buga da belgium ran litinin italy za ta buga da spain ingila za ta buga da ireland shi kuwa dan wasar kasar wales mai bugawa real madrid na kasar spain gary bell ya ce kasarsa ta wales ta zo ne don ta ɗauki wannan kofin ba wai ta zo don a nuna cewa ta zo wasa ne kawai ba shi kuma mataimakin mai horar da 'yan wasa na kasar germany marco stark ya ce yana da karfin gwiwar dan wasan kasar mai tsaron baya mai suna botin zai dawo filin daga ranar lahadi da za su buga tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta salvekiya wannan dan wasa ya samu rauni ne a sakamakon wasan da suka buga da ukraine inda suka sha ukraine biyu da nema a bangaren sweden kuma mai rike da jagorancin kungiyar kwallon kafa na sweden wato captain dinsu ibrahimovic dan shekara talatin da biyar ya yi godiya wa ilahirin 'yan kasarsa bisa damar da suka bashi na bugawa kasarsa wasanni da ya yi ya yi wannan bayani ne bayan kammala wasansu da kasar belgium inda belgium din ta sasu kwallo daya da nema a gasar yankin nahiyar turai huta lafiya